Gwamnatin Najeriya ta kai kayan tallafi na abinci ga waɗanda 'yan bindiga suka yi ma ta'addanci a jihar Niger. Kayan tallafin dai da aka kai ma yankin na da Agwara sun haɗa da shinkafa da man girki da tabarmi da kuma katihu da barguna sannan da abincin yara mai gina jikinsu. Gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da cewa sama da mutane dubu ɗari biyar ne 'yan ta'adda suka raba da gidajensu wasu ma a yanzu haka sun tsallaka zuwa ƙasar jamhuriyar benin alhaji ibrahim inga shine kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin jin kai ta jihar niger ya yi ƙarin haske akan kayan tallafin da aka kaima mutanen yankin na bargu da agwara gwamnatin tarayya ta ba da tallafin kayan abinci da kuma man gyada da manja da su tumatir da sauransu abubuwan masarufi dai na yau da kullum gwamnatin tarayya ta ba da wannan tallafin sannan kuma akwai bangaren da su ma sun kawo magunguna sannan akwai kunu da aka kawo wanda muke ce ma tom brown shi wannan kunu ana ba da shi ne ga yara ƙanana da kuma mata masu juna biyu don ya inganta kuma ya ƙara masu garkuwan jikinsu ya samu ƙwari don su iya jajircewa cikin hali da kuma yanayi da suka samu kansu. kamar kayan abincin nan a iya cewa kamar shinkafa ko ton nawa ko kuma kayan har yanzu kawowa ake kayan na da yawa wanda kaga kwanaki mun yi flag na mutum dubu a nan mina sannan wanda muka je da shi ni busa din shi ma na mutum dubu ne wanda ke kuma a bayyane muka yi shi ba a cikin ɗaki ana wani kumbaya kumbaya ba saboda haka gwamnatin tarayya ta yi ƙoƙarin gaske ganin cewa an taimaka ma inda wannan iftila'i ya faɗa ma kuma gina gwamna ya ba da umarni duk inda za mu yi wannan rabon tallafi a yi shi abu ne wanda ke a buɗe mutane su shaida idan ka dubi kuma mun zo da wani sabon tsari ga gwamnan jihar Niger Umar Muhammad bagu da ya halarci taron raba tallafin ya ce tabbas za su yaƙi waɗannan 'yan ta'addan. Za mu yaƙe su kuma babu sani wallahi ba sa, Kuma maganar da nake muku daga yanzu kar ku ji mamaki kafin bannan za mu fara musu tabar gaza. Saboda haka mun shirya na zo muku da sabon shugaban ƙasa cewa waɗanda suka san ba su ba su fita yanzu su fita a yanzu sannan kuwa wannan abincin da aka kawo ga mutane da yawa ba komi ba ne amma waɗanda aka kore su a gidajensu aka hana su gidajensu aka hana su nomansu aka hana su sana'ansu aka kona musu gidajensu wannan abin da aka kawo ya zama waraka a gare su a halin da ake ciki dai al'ummar musulmi sun yi amfani da wannan wata na Ramadan wajen neman sauki daga Allah akan waɗannan 'yan bindiga da suka gallabi jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana, daga Mina a Najeriya.